sai mu fara da kenya inda shugaban kasar ya sanar da ƙarin wa'adin dokar zama a gida cikin dare saboda karuwar masu coronavirus a 'yan makonnin nan A Mozambique kuwa 'yan kasar da ke gujewa masu ta da kaya baya sun samu masauki a wani sansani da ke birnin Pemba da ke kusa da ruwa. Kana a Zimbabwe mai ɗakin shugaban kasar ta musanta zargin cewar tana da hannu a wani yunkurin fasa kwauri na zinariya daga kasar bayan samun sunanta da aka yi a wata takardar kotu. A Sudan kuwa a wani yunkuri da ba a taɓa zato zai iya faruwa ba ba don juyin mulkin Umar Albashir ba 'yan kasar sun shirya wani taron wuraren nuna kayan ado. Haka a Masar, wani jerin shirin nuna rayuwar mutanen da a intanet wanda Shuruk al-Shakar ta kaddamar ya tattara abin da bincikenta ya gano daga zagaye kasar da ta yi domin bayyana wa duniya wasu abubuwa da aka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa.